kawo kudin mutane na kawo kudin mutane wallahi Allah ne na ce ka kawo kudin mutane wanne ba ga naira 50 nan Allah ni Allah to ai jira wa ne jira Aja yaron nan baya je da dai an sa kuɗin wannan wannan yara yanzu yara su kuma kuma in ya tsaka din me shi ne zaki ba sauran kuɗin ba shin gaba da ya zaki kisa madagansa yaro wannan guda nawa yake to guda nawa yake dan auta shine naji tun daga can naji kawu ashe madagansa kika buga murfin murfin madiga ta ne oh, a ah, ni ne cewa kaka ke bata shi ka saboda Allah da eh na bata shi na bata shi kakacce eh goyon ce kuma yanzu za mu tafi ba zan yarda ki je kashe mun dan auta ba haka kwaran ki ringa ci kwan ki tafi da shi ga nan dauko ka to ni ba yana dauko kayana ba ko a ce ni dauka ko ba Allah bo ga ya dauka maka ma muka je eh na saya maka kayan dauki ko yanzu ko ne fi eh eh Allah bar kala gidan nan ba bar kala na zan saya maka kayan a can saya maka cikin daji sai kin zama ke kanki kamar kina cikin daji kuma ki daure ki zama mai juriya kuma kin san dama eh, ke kanki kullum sai na da miki azaba to kin ji abin da ya san ki zan mare ki da addan sai na mare ki da adda ba kayan wankin da ka tara ɗakin gida ba ka siyo sabulu ba ki daɗa karɓar sabulu ba shi zan haɗa baki in kuma na rayuwa lahi ba zan biya ba sarkin dawa ya yi shigo shigo

alhaji kallin ne aka kawo masa ita kallin na faɗa na faɗa ai an ce ya buɗe gidan biredi ka san ya buɗe gidajen biredi Allah sarki to ni ne shugaban masu faskare au gabar da gidan biredi alinuhu kenan bare kwa au eh, ka san ne me eh, ya buɗe ya buɗe FKD biredi eh, can gaba gidan biredi FKD biredi er, FKD can gaba kuma Adam ya zango gidan wanka gidan wanka Adam ya zango gidan wanka gidan wanka ya buɗe Allah da na ba haya Allah sarki crown ba haya sani dan jagon sai da taki ya kware kwa tu effort ai da an ci gaba an ci gaba wato bello bakar kuma an daura aure an daura Allah ko an daura kaman an gode amma an masatar kuɗi Allah an masatar kuɗi to Allah ya an yi masata Allah ya ci. ya mun am. wato jiya da safe na kare kokon sai ga wata dukiyar budurwa Allah na gaya maka ke da ya dai daga birni take ga gashi hannan lololo ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kai ko kullun ne yalo yalo din nan kai kwa naji tana naji tana tambaya tana ta tana neman gidan jarumi ga gidan na ta fi son jarumin mutum ba rago ba naji a jikina ina ji ya kwallo na kwa ga maka na dauka zantan alquran na ji ai ta zo garin su jarumi din ne mafarki ina tashi a bacci zan zan tashi eh. sai ne mafarki an shanya gila kofar gidana ah! to tun da na ga gele nace mace ce za mu haɗu to wallahi tallahi duk ƙauye duk karkarar nan ba mai kiranta ba mai surata ba mai farinta ba mai kyanta Allah ko na ga maka tari akan harkar daji ko tari na zo ma bai mutu a zai mutu ko tari na ga mu zai kwa kuma yanzu a ce ku na ta huce ta nan gurin ne a tishawa Allah zan kare kari karin zai gudu amma bata mutu ba ke Allah zai gudu amma bata mutu ba karan jiya in ga maka wani abin al'ajabi na shiga daji eh. ka san da yake ina shiga karfe uku dare na ji an ce wai kun yi fada da daji sai da na shiga tsakiyar falgore falgore eh. ina zaune ina shafura oh. sai ga daki ya zama saki shi zaki zaki a bana iya zama sakin fura sakin fura kwarai kuwa na ce to wannan zakin eh. shugaban dawa haka ne ka so ganganci Allah sai Allah na gaya maka ai zaki me da fura ai yi ba furan yake tsamai ba me shan furan yake tsamai au Allah kwa ka sha fura ka kwashe ya cinye ka kwashe ya haɗa da kauri ke eh kwarai kwa ai ko zai ka ka tunanin fura da nono yake tsamai ai na gano shi daga karshe fitilar bohi na sa a ah, to me shan fura na sa fitilar bohi da na zabga saiti sai idan na ka san baya san haske baya son haske in ya ga haske maka ce baya son haske kware mm. saboda haka yarinyar yanzu ga ta rika ce ta yi miji magana ya ƙarfi kuma ni kaina kaga lokacin da zan ci gaba ya zo ware bana aura min ita sai a min naɗi ware ku amma mun yi maganar da sarkin Kano eh. ta ga san Kano dan Abdu Ado Bayero Ado Bayero ware wa lafiya dan gidan Audu da ware ya haka ne to sarkin Kano shi yake Allah da za a naɗa ni kwanan nan shikenan yace sai an ga yato lokacin shi yasa naga an ɗebo sabon algetoci ware kuwa ashe nan ki zai sai da aka yi odar container 70 wannan zan kore ta yanzu zan kore ta naji an ci alhaji musa buraskes ma za a masa nadi za a masa nadi za a yi man nadi za a yi man wannan din ne yanzu zan baka magaki a yanzu kai kan ai ba za ka tunanin zan sake ta a abu nan tunani to zan furgi to ba ka rabu da raguwa ke fito uwar gida ke na'am me gida ke miji ki sai namiji kwakwari namiji sai ka ce ka san wanka ke sai da mai ni kai nake ba ne tunanin haka a a to gida ga ni da ki gane hanyar kauyen ku gida ne ba kuwa dan gida ne za ta gida sai na dan gida eh, ki gida sai na zo ki gidan ku Allah gidan ku gidan ku wuce au ah, ba za wuce ko ku ta kalmai gidan ku wuce shi je zan amma ba ta gane hanyar dan killi ba ku ba sai mutum ko kai sai ka sa ta hanya kwarai kuwa ebo ta kalmai kwarai kwa. nan za haba ba da kaya wancan daki sannan kado ne kuma gara cinye yar wahala yanzu ka duba ce mata jari haba dan Allah ka duba ta kamar ina mata tarbi sai ka ce sai ka ce mijin ta sosan wanka yake sai ba kuma kullum sai ka kama kuraye to kaga ni fa kaga warkar kenan warkar kace abin da zan yau tunda akwai shiga daji yanzu in ka dawo sai na farauto zan ce mata muna na zuwa farko na bazawarai shikenan ga mata za ka mata a yau mata eh, eh, gashin gashin Allah fa ga da aka shadan ka mata kware kwa da zaki ma ana diba sannan san ka zo ya eh zaki ana diban zaki wancan ke ina duk ana balangun sa ana balangun to ka iyo mata balangun sai dai ba sa mar gihiri to eh, da gihiri sai ke zuwa saboda eh. zafin nama haka ne mu je sai raka ka wallahi wannan akuyar ko an bata abinci ai ba a bata ba kinki ta ta haihu albishirin ka au ta haihu ta haihu ya biyu me to tozalin na me tozalin na jira nake yaron nan ya zo ya ba lokaci shi ke nan sai dinga mun lautu kamar jaki menene dan lokaci da dan zai zauna dan Allah salamu alaikum zauna a'a salamu alaikum wai ba dan Allah gidan ba ta wuri ne ba zai go salamu alaikum yanzu abin da ake a duniya an yi dai kamar me idan ya ga yaro da kayan talla ya kwace ya bar in ya ga yaro da leda ya wuce eh yaron nan ne daya kun kyale shi ai wannan yaro yaro ne karami ba Allah ya za ku sa shi a gaba kowa dan auta kowa dan auta yaro karami wannan yaro karami ah, ba hankali ne din ba karamin yaro oh to shi kenan tun da kike daure masa gindi wata rana zai ta ya kuri ya Ya to shi kenan za ka taɓa wani shige mu je ta shi ta shi ya ba saka ce ma ku ci dan Allah ku ku tafi bar da sai wani an daure mu wai daure mu gaskiya ni kan kowa dai bakin shi da kan dan auta saboda me ba da haka bane ni fa gaskiya gaskiya daga yau daga yau karshen ta tafi kotun tare saboda ana yanke ana yanke shari'a kawai ni ana kai na kara sai a yanke mai hukunci na wajen akan autan eh a ba ba hankali ne da ni ba ko ba hankali ko a ta aka daro ka karewa rashin hankali nan wato mota ta haife ka kenan abunka ka ga tashi to da ka ka dauki abin mhm. mhm. shi kenan akan wannan yaran an daina gari ne da mutunci a garin nan ai kowa dai na da da'irin nashi ko amma ba fitinan ne bane a'a ba na so a ringa damun shi kar a sa shi a shi rayuwar nan sai a hankali yawa eh, yawa haɗuwa ta zo daidai da zama ina baba lado abin da zan gaya maka baba don allah ka tsara biyu hanyar saboda me ba to don mutumin da yake garin nan ya san cewar bakin dajin nan daji ne na mafarauta kuma mu muke kaiwa da kawowa saboda kura tana hana masu kawo man karago shigowa gari dan hanyar kware kuwa an taba jin sarkin dawa jikin bushe kubewa da kabewa to da ka gana jikin kubewa to ni ba na bukatar garami a take karshen ka je ai ka ce ka zo ya kan kubewa in kana neman gurin da zaki ki da eh, cikin kubewa eh, zaki yake zama au yana cin kubewa kware kuwa duk duniya babin da zaki ki so kaman kubewa da zaki da kura eh za wani lokacin yake kanshin miya kware kuwa eh, eh. ka je ba kan mara kenan abin da nake so da saboda me ni fa da na gano kusun bin wallahi ji nake irin kwantar nan ne da kura take in za ta in za ta yami ka daina tohowa don Allah ka daina biyo hanya da kawai na gane irin na ji kura wallahi da na ga kusun bin nan ji nake kura ce ka san kura idan za ta yi maka illa wani irin doro take yi mu da muke shiga da har ba mafarauta eh mu mafarauta haka ne akwai doron da kura take muke cewa dandamalin maharba alhamdulillah ni da ma maganar da nake so mi faduwa ta zo daidai da zama kaga ni fa nan akan harkar daji ko atishawa ne zan karya karin kunama ashe atishawa idan ne zan karya karin kunama dan Allah rufa mun asiri dama kwanaki ina dama so nake tafi muna rabuwa da kai da shi gidanka zan wuce ko tari na iya kama bushiya tari ne tari zai kama bushiya haka ne kana ji ina jinka gidanka dama nake so na wuce to dalilin abin da ya saba kwanaki mun yi alkawari da kai zaka kawo min makulwa haka ne to kuma da na je gidan sai na sai na ga kurciya ka kawo kurciya kuma kurciya mana to ai ko ne nake kawo kurciya au ni ba na mun nan na haka ne Wani kuwa. To ai ba irin kurce da kake tunani bace ce. Wata ce daban. Ka ni idan na fita farauta in na so na kama zaki ko na so na kama kura. Eh. Ko zan kama mikiya ko zan kama shahu. Haka ne. Ko kuma zan kama dorina mm. ko zan kama kada. Mm. To idan na ga akan sama. duk inda na ga zaki in na tunzura zai kama min ita a sama da na kama muka zaki na kamo ta a sama au shi ne muke cewa da ita kamun zaki wato saboda shi tarkin daji ne kware ku buɗe bakin zaki sunan kuke da na kama zaki ne kamo ina ba bala dau dau sha ba kuɗin ka mutala kace an ja ba shi ba za ba shi ba ai ba kai ka bani ban goma sha takwas da naira da kwabo hamsin yanzu sa haiba su ban sittin da bakwai ne ya ba kuɗin ka alƙuran ba zan baka ni da ba na kake faɗa haka daushe to sau nawa ne zancen nan alƙuran ba zan baka ba ni na shige masallaci to shikenan ka tsaya ya abin da gaban ka kuma wallahi baba lado in ba dan da kai ba wannan kusumu sai na zazzage shi dan ta duka batan tsaba ce Allah kwa saboda za ka yi tuwo yanda yan Najeriya muka jiga nan muke buƙatar kuɗi wannan kusumun tsohon nan sai zazzage mar shi sai yi zaton kuɗi ne gaskiya daushe da ka cuce shi kuwa dan irin wannan ka tara mar wannan ada shugaba yanzu duk wanda ka zaɓa kuɗi ke so haka ne in muka riga muka yi zaɓe da shugaban da yake gida in lafe da kuɗaɗe to ba za mu ƙara ganin sa ba sai ranar kowa san kuɗi yake nima ban kuɗi na ban kuɗi na abin da za mu yi da kai eh. za mu jefa tsuntsubi da dutse da kwanaki mun yi alkawari da kai kace kana son kitson zaki haka ne ko ba haka eh, ne eh an yi haka kitson zaki muka yi da kai da haƙoran ayyuka haka ne ko haka ne sai kuma bakar karbar barwa eh, ko to kuma har yanzu ba ko daga ciki sai jimuna tabo to an samu Dika. Jimuna na baro ta taɓo jiya na kamo ta. <laughs> Kiɗan zaki an samu. Ai ma na samu. Kafar gada ta bangaren yamma ita ma na samu. Ai ma na da wuya a baka cikin a baka nemo ba. To kawo min. Eh, kai min. da da kai. Eh. Kawo dubu uku. jibi da la'asar sai ka zo ka karba sai na baka dubu uku za ka bani sai na kama dubu uku to riƙe abinka da zan yi iyali na sabon riƙe abinka riƙe abinka kuma ka ban sauran canji na saboda ni ma ina so in ƙara ce cefanen gida na daɗi shikenan eh a kama yanzu yadda nake kaiwa da kawa nake kore muku zaki iya shigowa cin kubewa duk ku san ne muku aiki ba ba duniya ba abin da zaki yake so irin kubewa ba ni da ba na neman kuɓe ba na noman kuɓewa kuma ba ni da akuya a garin nan bare ka ce zai zo kama mun akuya har gida ka kama mun kuɗi na to ku ba hankali din ranar da dautsa ya sa kuka tunduro ni wallahi tallahi in naje bakin bakin daji ne ku kururuwa duk naman daji da yake dajin sai ya shigo garin nan ya hakuri kuma zan ba ku ya hakuri zaka aikata Allah ku zaka aikata aikin ku ne manya lafiya tarwata ni da aka mu kudi na gida sai da mai da asirka kariyar yaro ta gida ce in yaje daji ya zama nama haka ku lafiya dai lafiya dai sa'a dai dawa dai dawa dai a lafiya dai wata ce sai mun je dajin falgore kura dai kura dai dan sallau kura dai dan sallau kura dai kura dai haka dai wallahi sai na ga kama a dajin kama je soya je ga duk nan ka dauka kai shara abba za ka biya eh ba ka biya ni nan Allah ka ɗaya rayu eh, irin ɗana ka ake eh? ɗana ka ake ka da je wanda ne wala wanda je wanda kai ba za ka ji wani yi a kan Allah za ka ji ƙarin inda na ka sai Allah za mu ji ƙarar jin kiɗa cari ne karka yi tunanin inda na ka ɗaukan hayani. kowa yana yi alalu adamu da ya yi soyayya wurin dawo wurin dawo gatari wurin dawo gatari wurin dawo gatari gatari gatari a yaro a sha ruwa ruwa 对吧？ mazuru koya mazuru koya mazuru koya mazuru koya mazuru na san koya koya mazuru koya mazuru ni na san ni ni gado na araba gado Asan foda ne. Asan foda ne. kai ma je ka ce a baka saba'in ƙara ma goma an an an dan kake cinyewa ba kuɗi. Wa na ciwa? Wato karfi ya ci wa'annan yaran ma ban su ba. yi wa inna ilaihi raji'un an da kuka ya guri ya guri mu je mu je wala Allah ya wai a mu je mu je baka mu je mu je lafiya lau mu kalau yara na laban an ce kai karasa wallahi kuma ai tsawon mata daushe ce da ya saki ko ce a a wata hanya nan bai tafiya subu subu no so ne haba daushe ne ka sai mai kare sakin da wannan ƙarya ne ba iya wasu da shekaran jiya ba shekaran jiya ya ka cikin rika shi <laughs> ah! <laughs> baka san kuma wani abu da ake ciki ba ai ni dama mai mace ɗaya bai san so ba an duk kare na shi kenan mai mace biyu kuma bai san so ba sai rigima ah, ah. ya su ita yarinya hancin kamar biro in fa tana magana jirgin kamar na sauran rediyo eh, ba wacin ramar da bai auski ni na aura kuma na kulli Ba ma mu goma na ga ma kai ma nan baka shawara wallahi ka ƙara aure domin ni hankali na a kwance haka nake zaune da iyali na ai da sai masu mata dai nake ji wato ai an an ji an ji a ah, da in da zuwa kai da gwara kuma na amunta. yaushe ai dama don shi ne bai mutunci su fa nuna ciwo an ciwo da abdulbasi usman eh. haka na gama da matan suka tabu unguwa sai kuma kamar barayi zan ja kai kan wannan kuma kai na dawo gare ba muna son shi yanzu a ce wai ni zan saki matan da nake aure wai har ka aure ta saboda kure da sarakunan daji ko mana gurgu Allah ya sa a kanki za ta kira ni ne ta gaske ta ni ne ta gaske ta wannan ta gaske ta ra'ayi na sake ta kuma haka ban yi ra'ayi ka aure ta to ba na su ta ba ba ta makama ne ba ne a gari ai ko zan taye ka daga aiki wannan kusan mun sai na ta take shi yau ina ma daushe ina gode ina ma daushe zan shirga maka ina ma daushe ga ni tsaye abun nan na masalaha ne ka sake ta daɗi a gida ga kuma randunan ruwan sanyi wai kai kaga fa hausawa sun yi magana komai na babba ya fi na yaro kuma yaro ko da zai hau dutse da zai yi fa ko ko hangen da zai yi fa dole ba fa zai hangen da tsoho zai fa kuma kwakwalwar kaga wancan kwakwalwa ce irin ta da wuri ta ɗebi jarkanwa kanwa wallahi tallahi dattijan nan basira in nuna ya nuna mun cewar ba a nan ake ba da ne guduri to bari in same sabuwar rigima sabon lalle tunda zafi ga ga zafi a gari ne na ya faɗi gina ma saboda na mana shimfiɗa. kun ko? Ina ne gabas? Haka. Sosai. gwagwa ce sosai. <laughs> Gwagwa ce sosai za ki dole dole Ni zan magane shi. jira nake ya fado turbana ta fado turbana ai ko ya bushe kai ni ko mahaukaci fa gwamnati kan kama da dabta shi ina tara shi ne ina tara shi ne yana yana shiga turbana yana shiga turbana zai san ba gaba da malam ba tsakar dare yake tsoro zan maganin shi zan maganin shi lokacin sallah yayi ya kamata a ce mun samu ruwa mun salam salam ne miki sallama da kauna tallafi na ke nema farki gujewa sai ba mun Allah ke kake nema haka na yake kani kuma kai ashe ni ai dole ya je dole ya je na ni ne gaskiya ne mahaukaci ya gagara aka kama shi sai ya yi sanyi ya yi lada Cheers, everybody. yake faruwa ne me yake me yake faruwa ne alhamdulillah wallahi alhamdulillah abin da yaran kai subhana go eh go na ce to tunda Allah gafarta mala ya aika kira na na san maganar muhimmiya ce hmm, ba lafiya ba kun na kaji kun da mugun kware kin tashi da kida kware lala na sallah to ahir ga tijo ahir ga wasa ɗanka ko ya nemi ya hallaka mu daga ruwan alola ya kama mana mai alola ya kakar da mun latin alola kai ko asar ban ba wallahi sai an yi wallahi sai gyara wallahi sai dakata ina ala gafarta malam wannan yaron da ka gani ba ɗana ba ne ba kuma jika na ba ne kakasa nake aura kakasa nake aure kakasa nake aure ka bashi yake tabara a ni ma ya fi karfi na saboda kwanaki ina cikin gida ya wasu yara suka shigo suka fefela min mari shi ya ja min gashi da ba ni so nake assalamu yau ba za a ɗebo ruwa Wa eh, za a ɗebo ruwa Wannan yaran dama an ce maganin biri karen maguzawa. Idan ba waɗannan masu ɗan kwari-kwarin ya gani suna bin sa suna biye da shi ba, ba zai daina irin wannan rashin mutuncin ba. Ai wanda kenan, maganin sa kenan. Kakaka ya kaka. Za a horar horarre, sai dai a mai da asirka. ka daji an riga an samu mun san daji daji ya samu. in dai harka ta ake magana ba a je daji to dole a nemo mai da baibayi daushe mai da baibayi harka ce ta daji daga nan muka riga muka shiga Allah kura kura daga nan sai na bita daga nan ta kilomita Allah wala ka taimaka mana tunda da wannan akwai a hannunka dan Allah wala kasan zaki da in da Allah na da zaki ka gudu wannan kiyan da aka yi kiyan da aka yi wancan nani ne har yi wancan nani ne cikin gudu ga ya saman waki gudu gare shi gudu yake da shi ina ban kasa ina gudu yana gudu yake da shi ta kasa ya gudu wannan gudun sai yawa ya goshe su Allah goshe su gudu kai su yanda aka yi na korama ne ya gudu Allah zaki yawa ka zaki amarrado. shige gida dan Allah dan annabi ka daina bina na gaya maka ni mata aure ce oho dan karka bina kana mun wani kidake ni mata soja ce fa oho ko matar ko ko matar bakin bindiga ce ke ko igwa ko matar bariki ke kin isa ka daina mun wayo ni dan kai dumi me stupid yes wato sai da ka ta waye ubanka a garin nan ba kowa bane ba kowa ba eh. wato shine ka zo kana rashin mutunci a cikin gari san ranka ko eh, hauka ne hauka ne eh. aikin mahaukaci duka da to da hankali na da hankalin ka ba ba kaka kaka kaka kaka eh zaka sha ciya gas zaka sha gas zaka sha gas sai ka sha ciya gas yau ai lallai yau dole kai fare ci dole kai fare ci assalamu alaikum kai shiru kawai malam yau sai na ga uban da ya tsaya ma sai na ga uban da ke saka kana taɓa matan mutane auka ne auka ne ma shikenan mahaukaci aikin shi duka kan mahaukaci duka ka ci gaba kai a'a da Allah ni mahaukaci ne la ilaha zan tambaɗi ba tafi ka nuna min inda inda iyayen ka suke eh wanda yake sa ni wai akwai me sai kama oho ke zuga ni ka ce yau za a yi yakin duniya na hudu a cikin gidanku ku ce mu je ce mu je kuma shige gida ku ce mu je Allah Allah Allah Allah duwa huda rashin mutuncin naka ya wuce na matan sai ka taba matata ko

jin wani ayamushe ba jiya baka san abin da ya faru ba na ga ga firgici wani sojan ga maka na je na kokano ga gaya maka idan ka tamala da ne idan ka tamala da ne in gaya maka idan na gudu gida ya bi na har gida ya samu gogo in faffala mata baki jirgin mai ta yanzu ma ba ta iya tashi ita da gwagwan gwagwan gwagwan gwagwan ka baki gwagwan Wa maka kone kokane kai ta ci duka yanzu ma ba ta iya tashi kwata-kwata nan ina ma ciwo yake a wuda kunnan karawa da lafiya ware kunnan karawa biyu to bari gaya ma ti yanzu ga tukar hajji ana da gaya maka meto yanzu ta ne yau tana ciwon baya gobe tana ciwon kai jibi tana ciwon ciki zazzabi ya rufe ta ta kusa mutuwa kai Allah da mutumin da za a bani komai ba an kalla mutuwa ba za ka samu ko ziri ba ba gado naira Allah one naira ba za ka samu yanzu duk na ci abin yara na ci a gida ka karba a bayar ta mutu ba mai ban wallahi ba mai bayar to ya gani ya gani to ko ya kai ka ba bai karbo ka Allah to yanzu ya gani abin za ka yi dan karba ka ja mana kana ja za ka karbi kudinka za ka karbi kafanka kai kai kai kai wata biya ya dai gito kana zuwa rai mutunci za ka yi kawai a ba kafanka ra'ayi na dai an ba eh, eh. kawai ba ka it's all right it's okay it's all right woman. juba ko juba juba ne ya fara cire kwarar nan jikin gidan dan gwandara tun na zo gidan nan ban san da wani juba ba a garin nan sai yau kake ta mun juba ne ne yake suyan kifi a nan wurin ya ai ba mamaki kai ne tukuba ko kuma kai ne juba ai burge ni kike ne ka bani hannunka in ji mai gida ni ban ah. rana ya she ni ka bani hannunka in ji wannan karin na me ni da na sanin gidan ba a ci kifi ba ka ji matsalar kenan ina ina wannan zabira na miki hannunka kai ya salam me gida kifi ka je ka ci sai yanzu na tuno na je tabar gidan da rarrafe an yi jalab irin jalab rice din nan oh ma oh kawai shi ne magana sai ka je ka ci daɗi ka bani na masara da kunu ko mai gida ba mai mai da hannun kyauta ba sai iblis okay ba ridil kar illa shaytan ai ai ai sai da ki hakuri ko ba haka bane amma kin san na kaunar ki to shi kenan ni magana nake so yi da kai saboda na ka riga ka sadu da duk gida wulakanci ne ji kana ma mata ni da ba yar garin nan bace ba na ji bayanin kana mata wulakanci in ka aure su duk wanda ya faɗi wannan zancen Allah ya yi haka ne kuri da ya ɓata tsakanin ni ke nan ni rage maka ƙaryar tunda ni na gaya maka wanda ya ni na gaya maka to da laliya ki daga yau ba zan ƙara ba kama ƙara kama ƙara saboda abin da ya sa ni yanzu na sauwaƙe maka eh na sauwaƙe maka ba zan tsaya ka dandana ka ji abin da kake wa mata macen sai ka kuma mata haka dan Allah ki yi hakuri tun da akwai ƙaunar ki a zuciyata ni dai tsaya kuma tafiyar ki habasha zai iya sawa ba eh, na na na na zama mai taɓin hankali ba usura mata kake ba ka dinga gasa yan mutane haka ne ka aure su ka dinga gasa ba ka san darajar mata ba to na aure ka na mayar maka da martani na ga ka ne sosai domin ka ɗanɗana ina yanzu na sa wake maka zan shige na tafi ka ɗauko min jakana ka biyo da shi habasha eh na baka minti biyar to zan zan in ba minti biyar ni kuma minti ɗari na baki ba da lafiya sannu sannu ka dai a kasa wannan a kasa ne gado gado hmm. yo me a gidan nan ban da mm, mm, mm, gida kuma hai kai jika ne eh. kuma haka koren mutum da ransa baka gado ban mutu ba ki ba da gado ko kuma jiki eh, ko kuma komai tabar da gadon gida ki ba da gida masa ado in wanka da sabulu da soso in shafa masa bai to ba mutu ba ban mutu ba za a raba ah. gado ai sai na mutu tukunna sai ka bari sai na mutu to ki minna yau da ki ba ku ci lahira Allah ta shi Subhanallah, lafiya? Yau lafiya. muna za ki tafi lahira za ki muna tafi lahira kowa da abin da yake ka ga biyun gari ya waye kokari nan in yi kokari in duke wa ciki in dina ba hayaci in nake na ji Ah! Yeah! Na! Aina! Yeah! Wallahi sai nake ta kira ko ta ina Sai in gabar da yamma. Sai da kudu. Can kuma tashin injin markaɗe nake ji. aikin gonaki duk mutumin da za ka ga yana ta nuna hannu yana haka yana haka yana haka yana haka wallahi zai iya hawa mambari ya yi bayani Allah da gaya maka duk mutumin da zai hau mambari ya yi bayani ya yi magana daki daki ana saurararsa ana ta sauraro dai ana ta saurara ana ta gabatarwa ana ta watsarwa wallahi sai ka ga na wabin sai hau jirgejiyar mota ne ba sai in ɗau sanyi ga sanyi ga abinci mai ɗan daɗi zamani yanzu inda ka iya turanci shi kenan